bai da wahala amma kuma a wajen lada yana da nauyi kwarai da gaske to banda zikiri babu babu ibadar da take da wannan shi sa ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu bukuratan wa asila tsarkake shi bukratan wa asila safe da yamma akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda abu dawud da da waninsa sun roito shi hadisin abu sa'id al-khudri da abu huraira hadisi ne da aka ji shi daga abu sa'id al-khudri da abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan mutum ya tayar manistai qadha min nawmihi wa ay qadha ahlahu wa sallaya jami'ar ni kutiba minan zakiri da kasiran wa zakirati idan mutum ya tashi daga bacci wato ya tashi cikin dare sannan ya tashi matarsa sannan su duka suka yi sallah shiraka a biyu za a rubuta su minan zakiri da Allah kasiran wa zakirati daga cikin waɗanda suke zikiri da yawa maza da mata a wasu a wata ruwayar yake jakuti ba lailata izini a wannan daren za a rubuta su zakiri na Allah kathiran wa zakirat wato ana nufin duk sanda suka yi to suna cikin wannan matukar za su lizimci haka matukar za su lizimci yin raka'a biyu tak da dare to za su samu shiga cikin list din zakiri Allah kathiran wa A'a ba wai idan sun yi sau ɗaya ba a rayuwarsu kenan an rubuta su kuma har abada za su ci gaba da zama haka in haka ne kowa ma zai shiga dan duk yadda za a yi a rayuwar mutum da zai tashi ya raka biyu ko da irin a ramadan ne a yana yin kiyamun laili to da a ce wannan kawai shi ne zai sa ka zama a zakiri da ka sirwa zakirati to da babu kusan musulmin da baya cikin wannan kundin ana nufin almulazama ba shi yasa a wata ruwa ya ce lailata izin a daren za a sa su in suka ci gaba da zama a haka to za su ci gaba da zama a cikin wannan kundi akwai uzuri na tafiya ko rashin lafiya ko wani abu da zai hana mutum ya yi wannan raka'o'i guda biyu ko ya tashi ya kiyamu lele din wannan ba zai za fitar da shi ba saboda duk mutumin da yake aiki idan ya kasance ya samu uzuri na larura ta tafiya irin da uzuri da shari'a ta kan yi wa mutum hanzari da shi to wannan baya hana a bashi ladar da aka saba bashi to wannan yana nuna a zakiri da Allah kasira wa ba ana nufin mutum ya rika yin wasu abubuwa waɗanda za su fidda shi daga cikin hayyacinsa na masu hankali ba don wasu aka ce a yi zikiri da yawa sai su ɗauka a ana nufin ka zama ka fita daga hayyacinka na mutum mai hankali mai nutsuwa har za ka ga wasu ɗauka ko a taro ana tsalle ana ihu ana ƙara ƙaraji a hana mutane sakacci ne zikiri da yawa wannan ba shi ake nufi da zikiri da yawa ba a mutumin duk da zai zumci abubuwan da annabi sallallahu alaihi yake faɗa na zikiri a munasabobinsa daban-daban to wanda yana cikin azzakirullah kasirin azzakirat ko shakka babu duk mutumin da zai lizumci haka da zai lizumci idan zai kwanta bacci ya faɗa abin da annabi sallallahu alaihi yake faɗa yayin da zai kwanta bacci idan ya tashi daga bacci ya faɗa addu'ar da ake bayan tashi daga bacci idan zai ci abinci ya ambaci Allah idan ya gama cin abinci ya ambaci Allah idan zai sa kayansa ya ambaci Allah in ya fita zai shiga masallaci ya ambaci Allah zai shiga banɗaki ko zai fito ya yi abin da annabi sallallahu alaihi ya koyar Wa inda lokacin da ruwan sama yake sauka ko lokacin da aka ji tsawa duk dai wata munasabar da aka ce annabi sallallahu alaihi ya faɗi wani abu na na zikiri na ambatan Allah shi ma ya kasance a haka to wanda ba shakka yana cikin azzakirun la kasir man ce domin farkon wanda zai zai wato ci gajiyar wannan sifa kafin kowa ya sami zama mai wannan sifa shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai sa sifanta shi da wannan sifa to me yake yi ya zama azzakirun Allah kasir man zakirati babu shakka abin nan da ya koya wa al'ummarsa shine shi ma yake yi ba wai yana yin nashi daban ya koye ba ba kaga wanda ya riki abinda yake yi to ya shiga cikin wazakira na kasirin wazakira ta min babin aula haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda su suka ruwaito abin yake faɗa wanda ya nuna cewa su suka ji daga wajensa yana faɗa suka ruwaito al'umma domin su ma su ci gaba da faɗa don haka wannan shine abin da mutum zai yi ya zama cikin wazakiri na laha kasirin ta haka a cewa wannan fadar ubangiji uzkurla zikiran kasira yana nufin mutum ya yi ta tsalle ya yi ta ihu ya yi ta yin wasu abubuwa da za su fi da shi daga hayyacinsa na mutum su mai da shi kamar wani tababbe ko wani mara hankali akwai hadisi da suke roitowa akan wannan cewa ka ambaci allah harace da kai mahaukaci wannan ba hadisin manzo allah ba ne hadisi annan sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba ba inda aka ce ka yi ibada har arka kallon ka mahaukaci ibada sai dai ta ƙara maka nutsuwa da annuri da kwanjini a cikin jama'a ba wai ta ƙara maka ta zama mahaukaci mutane sun ga maka ganin mahaukata ba mahaukaci ba saboda haka ibada nutsuwa take take ƙara mutum musamman ma zikiri da da ubangiji ta'ala ya ambaci cewa shi zikiri yana karawa zukata nutsuwa da amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa da ambatan Allah kuma lalle da ambatan Allah zukata suke nutsuwa saboda haka ita zuciya nutsuwa take da wani ambatan Allah ba ba mutum rikicewa yake yi ba ya zama wani abu ba Ah, sannan daga cikin ah, hadisan da suke nuna ah, binan ayoyin da suke nuna falalar zikiri akwai faɗar Allah ta'ala da yake cewa Rabba rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min alqawli bil ghuduwi wal asali wa la takun min al-ghafilin wato wadkur rabbaka tadarruan wa khifatan ka ambaci ubangijinka an kana mai kaskantar da kai wa kuma kana cike da wato kana kana mai kana cike da tsoro a zuciyarka tare da tsoro da kaskantar da kai wa jihar jahri min ba tare da daga miliya ba bil guduwi wal asal safe da yamma wala takun min alghafilin kada ka kasance cikin raukanan anan umarni ne Allah ta'ala yake wa dukkan wani wani musulmi da ya kasance mai ambatan Allah kuma yake gaya masa kaifiyar yadda zai ambaci Allah din wanda wannan yake nuna cewa ce ambatan Allah din ba wai wani abu ne da za ka yi shi ba tsari ba a ubangiji ta'ala ya faɗi yadda tsarin yake ci zarro an wasu wazkur baka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a ranka a zuciyarka wadda shi ne mataki na sirri lokacin da zaka tuna ubangiji a zuciyarka musamman ma a lokacin da zaka gabaci wani aiki ka tuna aikin nan ubangiji ya yadda a yi shi kuma yadda ba wanda yana cikin zikirun lahifin nas zama kana tuna ubangiji cikin duk abin da zaka yi kana mai kaskantar da kai lokacin da kake tuna ubangijinka mai tadarru'i zuwa gare shi tadarru'i shine bawa ya nuna shi bai isa komai ba shi ba kowa bane a gaban Allah cewa shi ragamarsa gaba ɗaya ta rayuwarsa tana hannun ubangiji saboda haka bawa a wani lokaci zai kaskantar da kansa wajen bukata zuwa ga ubangijinsa wajen ubudiya zuwa ga ubangijinsa wannan shi ne ake kira ta zaruri wa khifatan kuma yana mai cike da tsoro yana zuciyarsa na cike da jinin jin girman ubangiji da kwarjinin ubangiji da tsoron ubangiji a zuciyarsa wa dunar jihar min alkauli wanda shine wannan mataki na sama zai iya daga murya amma ba tare da ya daga muryarsa sancan ba ta yadda zai iya jiyar da kansa wato baina zalik baina bai sirri wa baina aljihari shi ne sa wa dunal jihari dunar jihari kasa da shi shine wanda yake can gefe ma zai san abin da kake yi a dole jari kuma kai za ka ji yadda kanka amma wani wanda yake can gefe haka ba zai ji mai kake faɗa ba A fi nafsika kuma wannan ba ma sauti wanda zai fita kana tuna ubangiji a ranka sauraka akwai mataki na zikirun laifin nafs sannan kuma zikirun lahi dunal jahari ce bil gudu wal asali wala kuma minal gafili zama da safe da yamma sannan ka zama cikin gafalar wannan yake nuna cewa duk mutumin da ya zan yana ambatan Allah da irin wannan siga da irin wannan sifa to baya cikin gafalar sabanin wanda baya ambatan Allah to shi wannan na cikin gafalar gafalar kuwa su ne wanda ubangiji ta'ala ya sifanta su da cewa al'amarinsu a sakwarkwace yake wala tuti man aghfalna kalbahu an ba hawa hawahu wa kana amruhu furuta ubangiji ya sifanta duk wanda ya gafala gabarin ambatan ubangiji da cewa al'amarinsa a sakwarkwace yake a lalace yake kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa gabarin ambatan wato baya tuna ubangiji baya ambatan ubangiji Allah ce wa kana amruhu al'amarin sa a kwarkwace ki a lalace ki ubangiji ta'ala ya sifanta yan wuta da cewa gafalallu ne walakar zara da jahannama kafiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun ubangiji ya ce mun halitta wa jahannama aljanu da mutane da yawa suna da zukatan da ba sa fahimtar komai da su suna da idanuwan da ba sa ganin komai da su suna da kunnuwan da ba sa jin komai da su ula'ika an an Allah ce waɗannan kamar dabbobi suke balhum adal waɗannan sun mafi dabbobi bacewa ula'ika humul gafilun Allah ce waɗannan su ne gafalallu to wani sifanta su da da cewa gafalallu ne waɗanda zukatansu suke a rufe a kulle kamar yadda yahuda suke cewa kulubuna kalo kulubuna gulf wato zukatanmu a kulle suke babu wani abin da yake shiga ciki to duk mutumin da zai bar ambatan Allah zuciyarsa za ta zama a kulle idan ta zama a kulle to ya shiga cikin sahun algafiluna da kuma zai fitar da mutum daga cikin wannan sau shine ya zama mai ambatan Allah shi kaga ambatan Allah wani abu ne wanda yake babba kwarai da gaske sannan kuma ayat tana nuna cewa ba a ambatan Allah da maɗaukakiyar miliya madaukakiyar mutum ya daga muryarsa da ƙarfi yana ambatan Allah ayat ta nuna ba a haka cewa dunar jahari bil qawli bil dunar jahari min al qawli bil wudu wal asar shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya ga sahabbansa suna ɗaga miliya a halin tafiya sun da suka zo wani tudu ko kwari za su daga murya wajen ambatan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su ce irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala qa'iman lakin tad'una sami'an qarib wa lakin tad'una sami'an qariban yace kada wato ku sauƙaƙa wa kawunan ku domin wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda yake baya nan bane Bari ku ɗaga murya duk inda yake ji kuna kiran wanda yake an ne mai ji ne ƙariban ne wa huwa mako yana tare da ku yana kusa da ku wa aqrabu ilaykum min ahli hablil yana kusa da ku dab da ku ya fi komai a jikin ku kusanci da ku da iliminsa da saninsa da jinsa sauraka kada ku ɗaga murya lokacin da kuke ambatansa shi yasa lokacin da ya faɗa musu haka sai kuma ya koma sai ya ji abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari wanda shi rawaito abin din sai ya ji shi yana wato ainihin yana yana ambatan yana karanta la haula wala quwwata illa billah sai ya ce da shi ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna sai ce bala ya rasulullah qala la ilaha haula wala quwwata illa billah ce bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba sai ya ce eh ya rasulullah ina so a nuna mu sai ce la haula wala quwwata illa billah da kake fada wato sai annabi ya tabbatar da shi akan abin da yake domin shi yana yin sa bisa ga tsari yadda ake so haka ba daidai bane a rika daga murya lokacin da ake ambatan Allah ana ihu ana ƙara wannan baya baya daga cikin koyarwa manzo sallallahu alaihi wa sallam baya daga cikin koyarwar magabata في اسامي سلم الوصول الرحمن الاخضري كان منظومة سا والذكر بالسياح والتفسيط والذكر بالسياح والتصفيق آه، لذكر الله امر الله